muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya kaddare saduwar mu a wannan dare na biyar ga watan Jumada ula shekara ta 1435 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shi daga watan uku shekara ta dubu biyu da sha hudu na minadiyan isa alaihi salam wadda muke haduwa wannan masallaci na masjidun rahma da ke nan cikin garin bauchi inda ake karanta wannan littafi na aljami الصحيح المسند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه نا الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة آه وأن إن أمنت با ana wato karanta kitabu sala ko ana cikin kitabu sala wanda bayani ya abin da ya shafi abubuwan da ya kamata ko bai kamata ba a yi a masallaci wanda kenan bayani ne akan hukunce-hukunce da laduban masallaci wanda za mu tashi akan darasin da muka fara bayani a kansa a darasin da ya gabata inda imam al-bukhari yake cewa babu zikirin bai'i wa shira'i alal mimbari fil masjid to babin da ya zo don yin bayani akan hukuncin ambaton kasuwanci wato saya da sayarwa akan mimbari a cikin masallaci to malami ko karantar da abin da ya shafi kasuwanci ko cinikayya a hudu ba tunda wato anan ya yi amfani da mimbari saboda mafi yawan abin da annabin Allah yake isar da sako a kansa shine ya hau kan mimbari sawa'un ranar juma'a ne ko ba ranar juma'a ba kenan an batun mimbari a nan a al'adanmu a yanzu za mu iya cewa ya keɓu da ranar juma'a to amma annaban Allah yakan hau mimbari ko a ranar juma'a ko ba a ranar juma'a ba matukar akwai bukata ta isar da wani sako annabin Allah yakan hau kan mimbari ya isar da wannan sako ɗin kuma amfanin mimbari shine saboda a ga mai magana a je shi a saurare shi da kyau ko saboda haka imamul Bukhari ya kawo wannan babi kamar yadda na yi bayani tunda akwai hadisai wanda Imam Bukhari ya san su ya karanta su ko da ba su cika sharaɗin ya fitar da su a cikin sahihinsa ba wanda annaban Allah sallallahu alaihi wa sallam suka zo annabin Allah ya haramta kasuwanci a cikin masallaci ciniki saya da sayarwa a cikin masallaci haramun ne to shin an baton abin da yake haramun a cikin masallaci ba a kan yadda aka haramta shi ba ya halatta ko bai halatta ba shi yasa imam bukhari ya kawo wannan babi kamar yadda na yi bayani a baya wani lokacin imam ko kuma yana cikin hanyoyin malamin hadisi a kawo hadisin da ke haramta wani abu a kawo hadisin da ke halatta wannan abin wanda akwai karo tsakanin hadisan guda biyu to malaman hadisin wani lokaci maimakon su ce maka isnadin hadisin akwai wane ko wane akwai illa a isnadin sai su bar hadisin da ya nuna haramci su kawo wanda ya nuna halacci ya tabbata ya inganta ya fi karfin wancan da ya haramta don su gwada maka cewa wancan da ya haramta wancan aikin hadisi ne mai rauni wato ba zai yi ya ci karo da hadisin da ya fi karfinsa ba ina fatan na yi wannan bayani a darasin da ya gabata kamar yadda yake wani lokaci akan yi irin wannan saboda bayanin cewa wancan hadisin da ya haramta asali in an ce abu haram ko kuma an hana hani yana nufin haramci wanda laifin haramci abu ne mai girma bai kamata a aikata shi sai a zo da hadisin da ke gwada cewa an aikata wannan abin don a fitar da hannun daga haramci zuwa ga karhanci ko kuma annahyu tanzihi a lugan malamin usulu an fahimci wannan saboda haka imamul bukhari ya kawo wannan babi na bayanin cewa shin ya halatta a ambaci hukunce-hukuncen kasuwanci ciniki saya da sayarwa a masallaci sawa'un akan mimbari ko kuma a yi bayanin haka a cikin masallaci ko da ba a kan mimbari ba an fahimci wannan wanda ambaton mimbari a nan ana kiran shi ilimin usul mafhumu laqab mafhumu laqab la ta'afira lahu wato suna bai da tasiri wajen gina hukunci don kada mutum ya fahimci mimbari ya ce ai in ba a kan mimbari ba kenan bai halatta ba a'a an kawo mimbari ne kamar yadda na faɗa a saboda annabin Allah in zai isar da sako yakan hau kan mimbari a haddasa na ali ibn abdullah ali ibn abdullah ibn ja'far al-madini wanda wannan malami wato saboda amana na addinin musulunci an tambayi ali ibn al-madini akan mahaifinsa me matsayin mahaifinsa a gurin ilimin hadisi yace ma'aifina a ilimin hadisi ya za'ifi ne saboda amana ce wannan ba za a karbi hadisi a gurin mahaifina ba abdullahi bin ja'far al-madini za'ifi ne wannan amana irin na magabata wanda akwai ɗaya daga ciki Yahya bin Sa'id al-Qattan malamin su Ali ibn al-Madini ne lokacin da ya zo mutuwa sai ɗaya daga cikin ɗalibansa ya shiga guransa yake ce masa sai Yahya bin Sa'id al-Qattan ya to me mutane suke faɗa me suke guje mani tunda na zo mutuwa yace suna yabonka suna faɗan alkhairinka sai dai suna gudun cewa maganganun da kai na yabo da fallasa na jarhu wa ta'dili da kai suna jiye maka tsoro mutane ranar tashin alkiyama za su ci kume ka ce wane ya fallasa ni ya ce mani da'ifi ne ya ce wallahi la an yakuna nasu khusama'i yawmal a ahabbu ilayya min an kuna. rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khasmi wato da mutane su zarge ni su kai ƙara na ranar tashin alkiyama na fallace su na ce wane bai kamata a karbi hadisinsa ba wallahi a shirye nake na fi son haka a kan a ce ranar tashin kiyama an tara mutane annabin Allah ce kai Yahya bin Sa'id ka san ana mani ƙarya kaki ka ƙaryata mai yin mani ƙarya to na fi so a ce annabin Allah ce na kare addininsa na kare hadisinsa na fallashi mutane akan in yi shiru in ga ana cin mutuncin addinin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري با با منا يحيى بن سعيد القطان منا يحيى بن سعيد الأنصاري منا يحيى بن أبي كثير muna da yahya bin sa'id bin hayyan ah, wanda a nan gurin sufiyan yana ruwaitowa ne daga yahya bin sa'id al-ansari wadda martaban da ya zo ɗabakan da ya zo ba zai yi yahya bin sa'id al-qattan ya zo a wannan matsayin ba a yi wani lokaci mukan taɓa abin da ya shafi ilmin rijal saboda muhimmancinsa annahu qala na amrata binti abdurrahman annaha qalat an aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ce atatha barira barir take cewa barira ta zo gurinta tas'aluha fi kitabatiha tana rokonta tana tambayanta tana neman taimakon aisha fi kitabatiha akan rubutu da ta yi tare da masu gidanta na cewa su ‘yantar da ita, wato akwai abin da suka yi yarjejeniya na cewa ta biya wannan abin da aka rubuta mata don su ‘yantar da ita, ta zama ta samu ‘yanci, wanda rubutun ba a kawo shi a nan wurin ba, sun yi yarjejeniya da masu gidanta, kamar yadda na faɗi bayi suna nan kusan kashi biyar. akwai bawa da aka cewa kin wato bawa cikakken bawa akwai bawa da ake cewa mu ba'am, wato ko a ce sashinsa an ‘yantar da shi wani sashin yana nan misali bawan da mutum biyu uku hudu suka mallaka wani ya ce ni abin da na mallaka a wannan bawan na ‘yantar da shi wato mu muba'ab akwai mukatab akwai bawan da masu gidansa sun rubuta masa wani kuɗi ya biya saboda ya 'yantar da kansa akwai mudabbar wanda mai gidansa ya ce masa inna mutu ka'intu akwai kuma ummu walad wadda ta aihu ita ce ummu walad baiwa wadda ta aihu wannan su ne anwa na bayi a musulunci saboda haka akwai mukatab wanda Allah ya ba da labarin mukatab a cikin alkur'ani wallazina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wato waɗanda suke nema cikin bayinku cewa ku yi rubutu tsakaninku da su ku rubuta masu kuɗi wanda za su biya don su ‘yantar da kawunansu ku taimaka masu ku muminai ta hanyar ko ta hanyar kuɗin zakka ko ta hanyar wani dai taimakon da za ku ba su su je su biya kuɗin don su 'yantar da kawunansu to ita barira a nan wani nau'i ta shiga a cikin nau'i na bayi ta zama mukata ba kenan wanda wannan rubutun da suka yi riwaya ya tabbata cewa ala tis'i awaqin akan awaki wato nauyin wato dinari ko kuma zinari wanda ya kai wato abin nan a waƙi guda tara wanda awak guda ɗaya shine dinari ashirin to guda tara ya zama nawa ya zama dinari nawa ɗari da tamanin a zinari kenan azurfa kuma dirhami kowane au a waƙi ɗaya dirhami ɗari biyu ne ka buga ɗari biyu sau tara ya zama nawa eh? ɗari da takwas dubu ɗaya da ɗari takwas yau a kasuwan duniya dinari that is gold nawa ake sayar da shi akwai 'yan kasuwan gwal a nan gurin dubu takwas guda ɗa gram ɗaya nauyin wannan da ake fitar masa da zakka nisabi dama uƙiya e, biyar ne hamsatu a abin da ya kai hamsatu wakin na jin nauyinsa dubu biyar da ɗari tara da ai abin nan ɗari biyar da casa'in da biyar ne nauyin abin nan awaƙi biyar wanda yake kai nisabi wanda yau in an buga a zakka nawa in mutum ya mallaka a wannan shekara zai fitar da zakka dubu ɗari bakwai da nawa ku ba ku da shi a masallacinku ne tayyib almuhim ku je ku yi lissafi ita dai abin da ta yi yarjejeniya da mutanenta shine nawa a awaki tara akan kowane shekara za ta biya ukiya ɗaya za ta biya me ukiya ɗaya bayan shekara tara ta 'yantar da kanta saboda haka ta zo gurin aisha tana neman taimako wadda muka ce a bayaninmu wannan shine asali a bai'u bitaksitu wato kasuwancin da ake yi cewa mutum ya yi yarjejeniya ya sayi abu amma zai dinga biya a hankali shine asalin albai'u bitaksit na zo gurinka ina da bukatan mota amma kuma bani da kuɗi ni ma'aikaci ne ka sayar mani da motan kowane wata in an bani albashi zan cire a cikin albashi na in biya abin da ake bukata a nan gurin sharaɗi na bai'u bit taqsiti kamar yadda muka faɗa shine ya zama na ɗaya an san abin da ake ciniki a kansa ba majhuli ba ne mota muke bayanin za mu saya na ɗaya kenan na biyu mu san kuɗin nawa ne dubu ɗari ne misali mun san adadin kuɗin sa'an nan zuwa wane lokaci nawa zan rinka biya kuma biya ɗin nan a wata nawa ne ko a sati dole mu san wannan cewa mu san lokacin da zan gama biya misali ce na sayi motar nan dubu ɗari zan biya a cikin wata nawa misali wata goma zan biya dubu ɗarin nan a sa'an nan mu na hudu kenan ko na hudu sa'an nan mu a wata ɗin nawa zan dinga bayarwa kun fahimci maganar na ɗaya a san abin a san adadin kuɗinsa a san lokacin da za a kammala diya, sa'an nan a san kowane wata ne muka yi yarjejeniya ko sati ko wata biyu musan wannan cewa nawa ne zan rinka bayarwa zuwa ƙarshen yanda wato kuɗin nan zai ƙare kun fahimci bai ubil bitaqsid bayi saboda ka barira anan haka ta yi waƙi tara shekara tara kowane shekara za ta biya uƙiya guda ɗaya shi kenan to mun yi wannan ciniki da kai sai Allah ya mani wani buɗi aka yi bonus a ma'aikata ko a inda nake na samu wata dama ko wani taimako wani ya ce min to muna hira da aboki na ce wannan motar wallahi na sai ta ina biya a hankali sai ce ah to zan biya maka sauran nawa ne sai ya faɗa shin ya halatta in zo in biya in ba da sauran balance ɗin da ya rage a kaina ko dole wannan yarjejeniyan ba za mu yanke ta ba an fahimci wannan wanda wannan hadisin yake karantar da mu shin ya halatta kenan in na samu kuɗi daga baya wanda sun cika wannan in zo in biya gaba ɗaya ko bai halatta ba to a wannan ciniki malamai sun yi ittifaki akan halaccinsa kamar yadda na yi bayani a baya illa inda ake saɓani shin ya halatta in bambance tsakanin in yanzu ne za ka sayar mani in biya kuɗi a hannu akwai bambancin farashi da cewa idan a hankali ne zan biya to nan kamar yadda na faɗa malamai sun kasu kashe biyu akwai wadda suke ganin babu bambancewa cewa in yanzu zan biya dubu goma ne in kuma a hankali zan biya dubu goma sha biyar suka ce wannan riba ne ciniki biyu ne a cikin ciniki guda ɗaya wanda hadisi ya tabbata cikin sunan man ba a bai a taini falahu arkasuhuma awin annabin Allah ce wadda ya ciniki guda biyu akan ciniki ɗaya to ya cancanci a bashi abin da ya fi kasa a cikin kuɗin da aka yi ko kuma abin da ya ci a kai riba ya ci a wannan suke ganin cewa bai halatta in bambance tsakanin cinikin yanzu da in kuma a hankali za a biya ɗaya hannu suka ce a'a ya halatta cewa in yanzu ne in sayar maka da shi ka biya kuɗi a hannu dubu goma in kuma a hankali ne lura da yanayi cewa kasuwanci yana iya canzawa na ƙarin lokacin da ka samu saukin da ka samu ya halatta in ce maka ka biya dubu goma sha biyar suka ce wannan ya halatta dalili kuma annabin Allah ya yi izini wa Abdullahi bin Amr ibn al-As za su fita jihadi ba su da abin hawa ya ce masa kuma babu kuɗi ka yadda ka yi cinikin raƙumi ɗaya akan raƙuma biyu amma sai an dawo za a biya wanda inda a yanzu ne sai dai a yi a biya shi kai tsaye wato in kuɗi a hannu ne ba zai kai haka ba suka ce wannan dalili ne halaccin cewa idan akwai ƙarin mudda to akwai ƙarin kuɗi wanda wannan sura tana da bambanci da suran al'in bashi za ka karɓa saboda akwai abin da ake ce ribal jahiliya riban nasi'a wadda akwai ribal fadlu a ciki misali mu yi da kai ka bani bashi dubu goma zan biya bayan wata ɗaya wata ɗaya ya cika bani da kuɗi sai ka ce na ƙara maka saboda muddan da na ƙara maka wannan riba ne riban nasi'a da ribal fadl shi ake kira ribal jahiliya wanda da da haka suke ba da bashi in suka ba da bashi mutum ya ƙasa su ce to shi kenan mun yadda mun ƙara maka lokaci amma da ƙarin kuɗi to wannan yana da bambanci da wannan sura ta ciniki wancan riba a wajen daini ne a kasuwanci akwai bambanci da ribar buyu'a da ribar dain an fahimci wannan saboda haka suka ce wannan surar ta halatta to wani amsa suka bayar a wancan hadisin da ya zo annabin Allah ya ce man ba'a ni falahu arkasuhuma awir riba suka ce wannan hadisin yana bayani ne matukan a majalisin ƙulla cinikin an kammala ƙulla cinikin ba a yanke abu guda ɗaya ba misali a kan wayan nan ake ciniki ko kan mota ake ciniki ka biya in a hannu ne dubu goma in an jima ne dubu goma sha biyar har aka tashi a haka ba a yanke komai ba daga baya aka zo aka ce to yaya cinikin yake to a nan gurin sai a ce ba a bai a taimifi baya sun tashi akan kulla ciniki guda biyu akan ciniki ɗaya ba su yanke komai ba sai wannan suran ita ce za ta sauka akan wannan hadisu an fahimta saboda haka wannan shine maganganun malamai wanda fi'lan magana na biyu din yana da karfin dalili wallahu ta'ala a'lam a wanda kissan barira kamar yadda na faɗa shine asali a bai'u wato abin da ya shafi wato albai'u bit taqsid ta zo gurin Aisha tana neman Aisha ta taimaka mata wajen biyan wannan kuɗi faƙalat sai Aisha ta ce in iti a baituki aw a'taitu ahlaki wa yakunu alwala'u in kin yadda ki je ki gaya wa masu gidanki cewa zan biya kuɗin gaba ɗaya yadda kuka yi ba sai a hankali ba amma ni zan ‘yantar da ki ya zama kuma ni'ima da kuma wato wala ɗinki ya zama ni ne na cancanci wato gadonki in baki da gado shine alwala'u ni'matul wala wa laysa fin nisa'i turran asaba illa allati mannat bi itqi raqaba mata ba ta'asibi me ta'asibi a ilimin gado shine waɗanda ba su da wani abin da aka yanke musu la wato dama gado imma bil fardi aw bit ta'sib ne wato a ce kana da yanki kaza ko kuma a ce bayan masu cin gado sun gama ci abin da ya rage shine naka shine ta'asib in kuma babu kowa zaka handame dukiya gaba ɗaya wanda jihatu albunuwa wal ubuwa wal ukhuwa wal umuma sukan shiga wannan saboda haka anan mata ba su a tasibu bin nafsi mace ba ta ta'sibu bin nafsi akwai ta'sibu bil ghair akwai ta'sib ma'al ghair amma takan yi ta'sibu bin nafsi ta inda idan ta ta bawa bawan nan ya rasu babu wanda zai gaje shi to a nan gurin za ta zo ta zama ta ɗebi dukiyar ta yi ta'asubanci ta ɗebi dukiyar an fahimci wannan shine abin da ake nufi alwala'u wato ta zama wato Ah, ni'iman gado ɗin nan ita ta zama ita ta cancanci wato ah, cin gadon wato barira idan ta ‘yantar da ita in sun yarda da wannan sharaɗi. cewa za ta biya kuɗin gaba ɗaya amma wala saboda wala shine kai ka ‘yantar da mutum saboda ka kai ne waliyinsa an fahimta ta ba da wannan sharaɗi ta ce ki je ki shawarci masu gidan naki wa qala ahluha kenan a wannan guri akwai abin da aka yanke barira ta gama ta tafi ta je ta gaya musu me suka ce kun ga ba sai an gaya mana ta tafi ba natijan tafiyar ta za a gaya mana wanda wannan uslubi ne na alkur'ani mai girma wanda annabi yusuf falamma Sulu rasulu qalarji ila rabbika ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna ko lokacin da sarki ya turo da ɗansa ko ya je ya ce wa annabi yusuf za a fitar da shi daga prison me yace yace a ba zan fita ba ka koma gurin mai gidan naka ka gaya masa ya tara matan nan da suka yanke hannayensu ya tambaye su kun ga bai ce qur'ani bai ba mu labarin sai da ya tafi ya je ya samu sarki ya gaya masa abin da Yusuf ya faɗa sa'annan ga abin da sarki ya ce a'a kawai sai Qur'ani ya ce qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf kai tsaye kawai aka ba mu labarin abin da ya gudana saboda kanin wa qala ahluha wato masu gidanta sai suka ce in shiti ha ma baqiya a in kina so ke Aisha ki biya abin da ya rage na kuɗin naki wa qala sufyanu marratan sufyan bin wayaina ya ruwaito wani lokaci sai yace in shiti a wa yakunu alwala'u lana ke mun yadda ki bada kudin cikakke za mu karba mu mun ci kudi kuma wala'in kuma ya zama mallakan mu ne ke dai kin biya kudi a barira ta zama ta samu yanci amma wala namu ne an fahimta wa yakunu alwala'u lana falamma jaa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya zo yazo zakaratu zalika Aisha ta ambata masa abin da ya gudana tsakaninta da masu gidan barira a wata riwaya annabin Allah yana ji lokacin da Aisha take tattaunawa da barira kan wannan mas'ala ɗin. annabin Allah bai tanka ba sai da lokacin da barira ta dawo ta ce ga sharaɗin da suka saka shine kaman a lokacin sai wannan magana ya shigo Aisha bayan annabin Allah ya ji ta kuma nemi shawaran annabin Allah ga abin da suka ce wanda wannan ke gwada cewa mace takan iya yin ciniki ko da mijinta bai sani ba matukan an yadda da hankalinta da tunaninta wanda Aisha ta yi wannan ba tare da ta shawarci annabin Allah ba daga baya da wannan sharaɗi ya shigo ne kafin me annabin Allah ya san abin da ke gudana. qala fa qala sai annabin Allah yace ibta'iha fa a'tiqiha ke abin da yake akan ki ki je ki sayi barira ki biya kuɗin ki ‘yantar da ita, ki kyale ni da su, fa innal wala'a, ki san cewa lalle alwala, wato ni'iman ‘yantarwa ɗin nan liman a'taka yana ga wanda ya yi ‘yantar ne ba ga wanda kawai don ya mallaki bawa wani ya ‘yantar da shi ya ce har yanzu ni ke da haƙƙi ba wanda kenan haƙiƙa ba ta canzawa saboda mutane sun canza hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawud hadisin abi malikin al-ash'ari annabin Allah sallallahu alaihi wanda asalin hadisin ya tabbata Bukhari ne a kitabul ashriba hadisin abi malikin al-ash'ari wadda annabin Allah yake cewa sayakuni min ummati unasun yuhilluna al wal harira wal khamra wal ma'azif ce za a samu a cikin al'ummata wadda za su halatta giya da zina da harir da kide-kide wanda ya zo a riwayan abu dawud cewa akwai cikin al'ummata wadda za su sha kayan maye su sha giya su ambaci giyar da wani suna su yi masa ma wannan baya canza ta daga kasancewanta giya saboda ka don sun 'yantar don sun mallake ta ba zai canza hukuncin shari'a ba ke ki je ki abin da yake a kanki ni kuma zan yi bayani fa innal wala aliman ahata kisan cewa 'yantarwa wato ni'man wala yana ga wanda ya 'yantar ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر wanda wannan ya sanya kenan Aisha ta yi wannan ta biya kuɗin su suna nan akan cewa ai su ne da wala na barira wanda barira in muka tsaya akan hadisin lokacin zai kare ba mu kare bayani akan barira ba bari dai mu yi kokari mu cimma hadisin in yaso akwai bayani akan cinikayyar da muka fara cikin masallaci ko yake cewa lokacin da aka kammala wannan ciniki sun makama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar wanda wannan ya sanya annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya hau kan mimbari kaga ba ranar juma'a ba ne saboda wannan matsala wanda irin wannan yakan faru da yawa hadisi ya tabbata bukhari da muslim hadisin abi mas'ud uqba ibn amr al-badri al-ansari wani mutum yake ya faɗa wa annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yakan rasa sallan asubahi ba don komai ba saboda limamin su yakan tsawaita karatu ya yana tsawaita karatu kuma baya samun sallah saboda ya saba al'adar liman na tsawaita karatu in ma ya farga ce a ya ji ya fara karanta fatiha ce ai bakara zai karanta sai kawai ya lulluba sai bacci ya ɗauke shi ba zai farka ba sai ya ji assalamu alaikum ya to shi yakan rasa sallah saboda al'adar limamin su yakan ja sallah ya sawaita sahabi ya ce bai taɓa ganin annabin Allah a wani wa'azi a wani gargadi a wani faɗakarwa ya yi fushi irin wannan fushin ba ya hau kan mimbari ya yi hudu ba musamman don gargadan wannan wato wanda ya yi wannan cewa akwai masu fitinar da mutane wanda akwai kisan mu'az bin jabal da ta kama da wannan kenan annabin Allah in abu ya bijiro yakan hau kan mimbari ya tara sahabai ya yi mai ya faɗakar da su akan wani hukunci na shari'a akan wannan annabin Allah ya hau kan mimbari ya yi wannan faɗakarwa wa qala sufyan marratan a riwayan sufyan a wata riwayar fasa'ida rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala minbar sai annabin Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi hau kan minbari fa sai ya ce ma balu aqwamin me yasa waɗansu mutane wanda wannan shine uslubi na da'awa ba sai ka ce wane kayi abu kaza ba saboda manufar isar da sako ga mutane ne ba ga wannan mutumin shi kaɗai ba kuma fallasa ne ba wa'azi ba ne ka ambaci sunan mutum a cikin mutane kana masa wa'azi wannan ba usulubi ba ne. ka sa ka yi sunansa ka isar da sako in ya ji ya san cewa in ya yi laifin shi ne, in ma akwai wanda yake yin irin nasa ya shafe shi gaba ɗaya wanda wannan shine hikiman aka ce wato mutum ya ayyana wani cikin addu'o'i ya ce Allah ka wa wani kaza ka yi masa kaza saboda zai yiwu ba shi kadai bane akwai waɗanda suke taimaka masa suke da hannu a cikin abin amma in ka ce Allah waɗanda suke yin irin abu kaza ka yi musu kaza kaga da wanda yake yi da wanda aka sani da wanda ba a sani ba an dunkula su an shigar da su an yi masu kuɗin goro gaba ɗaya an fahimta saboda ka anan annabin Allah ce ma balu aqwamin ya san su ya san sunayen su. amma bai ambaci sunayen su akan mimbari wanda ko mutum ne wanda ba komai ba kaga yana yin laifi ka zo kan mimbari ko wajen wa'azi ka ce kai wane yana yin abu kaza wallahi ba zai saurare ka ba zai ce ka fallashe shi ne ba faɗakar da shi kake son kai ba ko ba haka ba kaga ka kore shi ka mai da shi ne maimakon ka ja shi ka faɗakar da shi annabin Allah ce ma balu aqwamin me ya samu waɗansu mutane tona shuruɗan sukan kafa waɗansu sharruɗa masu yawa laisa fi kitabillahi waɗannan sharruɗan babu su a cikin littafin Allah manufa babu su a sunnan manzon Allah kenan saboda duk abin da annabin Allah ya zo da shi yana cikin littafin Allah ko ba haka ba haka ne ko ba haka ba to a ina <laughs> hadisi ya tabbata bukhari da muslim hadisi Abdullah bin mas'ud wata rana ya ce annabin allah ya tsinewa wadda za ta sada gashinta da wadda aka yi sadar mata da gashi da mai sana'ar sadar da gashi wato ta ƙara gashi ko kuma mai shafe-shafe ta canza halittanta ko mai wacce za ta aske giranta duk annabin Allah ya ya la'ance su sai wata mata ummu yaqub da ta ji abdullahi bin mas'ud yana karanto wannan hadisin sai ta zo ta kalubalanci abdullahi bin mas'ud ta ce abdullahi bin mas'ud me mata suka yi maka kake la'antansu abdullahi bin mas'ud ce me ruwa na ba ni na la'ance su ba annabin Allah ne ya la'ance su kuma yana na a cikin littafin Allah ita kuma ba jahila ba ce ta ce na karanci littafin Allah daga farkonsa har ƙarshe daga fatiha har Min aljinnati wan nasi ban ga abin da kake faɗi ba abdullahi bin mas'ud ce in dai kin karanta alqur'ani lalle abin da na faɗa yana cikin alqur'ani ce baki karanta inda Allah yake cewa wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu ba baki karanta inda Allah yake cewa abinda manzon Allah ya zo maku da shi ku yi riko da shi abinda ya hana ku ku hannu ce eh na karanta to wannan yana ciki kenan kaga idan annabin Allah ya faɗi wani abu fassara ne daga umarnin da Allah ya cikin alkur'ani saboda ka anan faɗan cewa fi kitabillah ba dole ka samu nassin cewa ga abin a cikin littafin Allah ba a'a littafin Allah ya dunkule ya ce mana muyi wa annabin Allah biyayya muyi yi abin da ya ce mu yi abin da ya hana mu hannu an fahimta saboda ka wanda waɗannan sharuɗan babu su a cikin littafin Allah annabin Allah yake cewa manishtarata shartan wanda wannan zai baka fahimtan hadisin da annabin Allah yake cewa hadisin Abi Bakrata hadisin Abdullah ibn Abbas hadisin Abdullah ibn Umar sun tabbata Bukhari da Muslim hajjin ban kwanan da annabin Allah yayi wa'azin da yayi yake ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abadan kitabullah na bar maku abin da in kuka yi riko da shi bayana ba za ku bata ba har abada littafin Allah zai ce to ai littafin Allah aka ce babu sunna a ciki babu hadisi a ciki jahili ne kai kidahumi ne baka san me ake nufi da wato na bar maku littafin Allah ba littafin Allah yana nufin littafin Allah da sunnan manzon Allah saboda littafin Allah shi yayi umarni a yi riko da sunnan manzon Allah kenan yaya za ka yi ka ce annabin Allah bai yi wasiya a yi riko da sunna ba an fahimci wannan saboda ka maganin annabin Allah a nan cewa ya yi me wannan sharaɗin babu shi a cikin littafin Allah yana nufin babu shi a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ka wanda ya kafa sharaɗi wanda sharaɗin babu shi a cikin littafin Allah ko sunnan manzon Allah to wannan sharaɗin bai cancance shi ba rusasshe ne sharaɗin annabin Allah don mubalaga wa inishtarata mi'ata marra ko da sharaɗin sun kai ɗari ko kuma ya nana ta sharaɗin so ɗari wannan sharaɗin rushe yake bayi da makamashi bayi da matsaya an fahimci wannan kala aliyun aliyu wato bin abdullahi madini wanda yake ruwaito hadisin malamin imam al-bukhari kala yahya bin sa'id al-qattan a nan gurin ko wanda yahya a nan ba wancan da ya zo a wancan isnadi na gaba ba wancan yahya bin sa'id al-ansari ne a nan gurin yahya bin sa'id al-qattan ne wanda yahya bin sa'id al-qattan shi ke daidai da sufyan bin uyaina wanda sufyan bin uyaina da yahya bin sa'id al-qattan da abdurrahman bin mahdi sun rasu shekara ɗaya shekara ta 198 wanda su ne Ali ibn al-Madini zai iya riskansu saboda Ali ibn al-Madini an haife shi kamar yadda na faɗa a darasin da ya gabata shekara ta 161 wanda wannan shekarar ne Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri ya rasu kenan ba zai yi ji hadisi daga me wanda Yahya bin Sa'id al-Ansari ya rasu shekara ta arba'in da wani abu bai ma kai da hamsin ba kaga can can nesa ne rasuwarsa ba zai yi a ce Ali ibn al-Madini ya rawaito hadisi daga gurinsa ba an fahimci wannan saboda haka anan Yahya bin Sa'id al-Qattan ne wa Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Thaqafi an Yahya kun ga sun ruwaito daga Yahya an Amrata binti Abdurrahman wannan wani hanya ne wanda ake kira mutaba'a wato hadisin ya zo ta hanyar waɗannan su ma وقال جعفر بن عون أن يحيى يحيى هرز ون يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت عمرة يا كون متابعة دم بيّن تشيوة عمرة wato Yahya bin Sa'id al-Ansari ya ji ne daga Amra saboda in kun lura a riwaya ta sama can ta farko Yahya an Amra aka ce ko an ilimin mustalahul hadith wato lafazi ne da yake da ihtimalin mutum ya ji bai ji ba to don a tabbatar da ji aka kawo wannan riwaya da ta zo da cewa an yahya kala sami'tu amrata ko na ji amra binti abdurrahman qalat sami'tu aisha ita ma sarrahat bis sama'i na ji aisha babu ihtimalin cewa akwai wani wasiɗa a tsakaninsu rawahu malik haka imamu malik bin anas ya ruwaito hadisin an yahya bin sa'id al-ansari an amrata anna barirata amma يذكر سعد imam malik bai ambaci cewa بي Allah ya hau kan mimbari ba. To wannan a takaice hadisin wato da Imam al-Bukhari ya kafa dalili da shi cewa annabin Allah ina mahallu shahid me alakan hadisin da kuma tarjaman da Bukhari ya kawo akwai fiqhul Bukhari fi tarajumihi anan babu zaka riski alakan kai tsaye a fili yake tunda annabin Allah ya hau mimbari mimbari kuma a ina yake a masallaci ya ambaci abin da ya shafi cinikayya wannan shine mahallu shahid to mu dawo kan mas'alar mu shin ya halatta yi ciniki Ayi yi saya da sayarwa a cikin masallaci na kawo mana hadisin da ya tabbata cikin sunan hakan nan wato hadisin abu huraira da hadisin abin nan abdullahi bin amr ibn al-as hadisin abi huraira annabin allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin sunan tirmidhi kuma imamun nasa'i ya ruwaito shi cikin amalul al-yawm wal layla yake cewa annaban Allah sallallahu alaihi wasallam yace du mutumin da kuka ji yana ciniki yana saya ko yana sayarwa a masallaci ku ce kar Allah ya sa ka yi riba a cikin a cikin cinikayyan naka in kun ji mutum na sanar da wani abinsa da ya bata a masallaci ku ce kar Allah ya mayar maka da abin abin da ya bata sali yazo yana cewa abu kaza na ya bata ko akwai wanda ya gani ku ce la raddahu Allahu alaihi kar Allah ya mayar maka da abin wanda wannan bangare ya tabbata cikin sahihu muslim hadisin buraida annabin Allah ya ce duk mutumin da kuka ji yana tallako yana abin nan neman abinsa da ya bata yana sanarwa a masallaci ku ce kar Allah ya mayar masa da abin wanda riwayan Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda ya zo cikin sunanul arba'a da musnad Imam Ahmad da ma sauran sai Ibn Hibban da sauransu cewa annabin Allah ya hana rera waka a masallaci wanda mun kawo hadisin da wato neman abin da ya bata a masallaci da saya da sayarwa a masallaci da kuma yin halaka yin da'ira a masallaci ranar juma'a kafin sallan juma'a annabin Allah ya hana tayyib a ƙa'ida muka ce annahyu idan ya zo a ilimin usulu yana nufin me annahyu yaqtadi at-tahrim wato haramci ne kenan tunda ko haramci ne bai halatta a yi me a yi saya da sayarwa a cikin masallaci bai halatta a yi maganan haya a masallaci bai halatta duk abin da ya shafi cinikayya a yi shi cikin masallaci kar ka ɗauka sai mutumin da ya shigo da kayan talla a cikin masallaci ka ce kai wane ba a a'a shagonka yana can a wajen masallaci ko me kake sayarwa ku shigo a masallaci ku don kun zauna tare bayan an idar da sallah kuna hira walla abu kaza din nan to nawa za sayar min da shi to wannan ma kayi kun kulla ciniki a masallaci du ya shiga ciki haramun ne ko da akwai maganganun malamai amma du maganganun su wannan hadisin matukan ya inganta ya rushe maganganun malamai da suka zo wanda kusan wannan shine dalili wanda a shaukani ke ce duk malamin da suka yi sassauci ba su da dalili cewa haramun ne yin ciniki a cikin masallaci ba dole sai an shigo da abin cinikin ba sawa'un ko kulla abin da ya shafi kuɗin haya kuke magana ko canji kuke magana ko wani abin da yake da alaka da kasuwanci to haramun ne ku yi shi a cikin masallaci wanda muka kawo mas'ala ta shin yin talla ko tallata abu don talla ne ko a misali a spika yanzu in ce to muna cikin masallaci kuma amma karantarwa ne ko a ce wane ya buɗe shagon abu kaza wadda yake bukata sai ya tuntube shi wannan mai sunansa ko akwai kaset na karatun wane wanda yake bukata a nema a shago nan ba kaza ko akwai wani kamfani a kiyaye kaza da kaza shin wannan shi ya halatta a masallaci? ko bai halatta ba talla yana babin bai uwa shira ne ko ba babin bai uwa shira ba ne yana babin kasuwanci ne ko ba babin kasuwanci ba ne fi'ilan yana babin kasuwanci ne bina'an akan wannan na nakalto mana fatawan Muhammadu bin Mukhtar Shankiti an masa tambaya akan wannan a sharhinsa na Zadul Mustaqni' yake cewa wannan ya shiga cikin haramci haramun ne a yi talla wadda ma tambayan da aka masa cewa irin mujallu wannan da muka karanta ɗazu misali da muke magana zai zo da lokutan sallah ya yi bayanin zakka kaza kaza kaza amma a ƙarshe ce wadda a tuntuɓi abu kaza a tuntuɓi wani, ya ce wannan ma haramun ne saboda talla ake wa wannan kamfanin da manna shi a masallaci kawai in mutum zai fi ya yi ba tare da ba da wani lamban waya lamban kaza ba saboda haka bina'an akan wannan la shakka yana da kyau in ma aqallu shay shubuha ne shubuha kuwa annabin Allah ce mani taqa shubuha faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wannan babi kenan sai mas'ala ta biyu da muka kawo mas'alan muna magana akan cikin masallaci to haraban masallaci yana da hukuncin masallaci ko bai da hukuncin masallaci wanda in mun ce ciniki bai halatta a cikin masallaci ba shin ya halatta a wajen masallaci tunda wannan haraba gashi an masa katanga an san iyakacin masallacin wanda ya cinikayya a waje a nan shin shi ma ya shiga cikin hani da haramcin da aka faɗa cewa kar a yi cinikayya a cikin masallaci ko bai shiga ba mas'ala ce akwai saɓani tsakanin malamai wadda ya ba wa haraba hukuncin masallaci ban sani ba kafin ni na faɗi abin da zan faɗi ku wane matsayi kuke ba wa harabin masallaci ah? a ta nan ba da hukuncin cikin masallaci ku nan ba da hukuncin masallaci mutanen sakiya to bari tambaye ku tun da kun ce haka in na zo ranar juma'a liman yana hudu ba ban samu cikin masallaci ba na samu wajen masallaci zan yi raka'ata ne tahiyatul masjid ko ba zan yi ba zan yi za ka yi in za ka yi ka ba shi hukuncin masallaci e ciki ya cika amma ai me hadisin yace idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn ko idan ka ce man za ka yi raka'atan tahiyyatul masjid a waje a haraba saboda yana da hukuncin masallaci to ka ba shi hukuncin masallaci to ka ce ciniki bai halatta ba amma in ka tsaya kan kafanka cewa haraban masallaci haraba ne bayi da hukuncin masallaci ko da masallaci ya cika na zoran juma'a ana hudu ba in zauna in saurari hudu ba yafi in tsaya ina nafila saboda ban shiga masallaci ba saboda ban ba wa haraban masallaci hukuncin masallaci ba tunda eh na yadda mai al'ada in ta zo ka yadda da shiga haraban masallaci eh ka yadda da shiga masallaci to kaga ka bambance hukuncin haraban masallaci daban da hukuncin masallaci to me yasa kake nafila rakata ne kafin in ko ana hudu ba kaga kana ta nafila wannan kuma an keɓe shi ne da masallaci cikin masallaci saboda ka a nan gurin malamai suka wanda wannan gaskiya shine maganar idan ka ba haraba hukuncin masallaci ciniki saya da sayarwa ko kasa kaya a haraban masallaci haramun ne in kuma ka ce a'a masallaci ake magana gini inda aka gina cikin masallaci haraban masallaci bai da hukunci sai ka ce a ciniki da kasa kaya a haraban masallaci ba haramun bane wannan shine ra'ayin malamai abin da karin jayar shine abin da zaka gina hukunci akai shi Muhammad muhtar Shankaiti yana ganin a bawa masallaci haraban masallaci hukuncin masallaci matukar an katangaye harabar wanda in kuka lura kasan saudiya haram duka iya harami ba za ka ana sai da wani abu a ciki ba daga kofan iyakaci inda za ka ga masu kasa kaya masu komai inda suke tsayawa duk girman haraban nan ba za ka wani ya shigo da kaya yana sayarwa a ciki ba almuhim ya danganta ga yadda ka fahimci fatawar da kuma yadda kake ganin shin haraban masallaci yana da hukuncin masallaci ko bai da hukuncin masallaci wannan kenan mas'ala ta ƙarshe nuna cewa lokaci ya abin nan shin in an kulla cinikin a masallaci za a warware cinikin ko ba za a warware shi ba tun da mun ce haramun ne kaddara an zo an kulla cinikin to anan ijma kusan malamai gaba ɗaya al-iraqi da ya sharhin sunan tirmidhi ce malamai sun yi ijma'i cinikin ya kullu ba za a warware ba amma an yi haramun waɗansu kuma su ce a'a cinikin bai yi ba in haya ne misali a masallaci suka yi yarjejeniyan biyan hayan daga ba aka fahimci sun aikata haram ko su samu rikici suka tafi gurin alkali ya yi musu hukunci ran malamai suka ce a sidikin bai yi ba amma kuma tun da mai haya ya yi amfani da gurin sai a dubi nawa suka yi yarjejeniya sai a masa wato ujratul mithli irin wannan gidan haya nawa ya kamata idan jahilai ne sai a yi kwatanci cewa irin wannan zai kai kaza sai a ce to kai wanda kai haya ka biya in da dubu goma ashirin suka yi za a rusa wannan a yi masa sabon wato kuɗi ya biya in kuma da saninsu suka yi za a lizimta wa mai haya ya biya dubu ashirin mai gida a bashi ajirul misli abin da ya karu a sa a baitul mali kun fahimci wannan almuhim da ake son a gwada mana wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada fi buyutin adina Allah an turfa wa hasmuhu. Yu hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal ahabbu al-biladi ila Allah masajiduha wa abghadu al-biladi ila Allah aswaquha kenan masallaci an yi shi ne don ibada don ambaton Allah ya kamata mutane su karkade abin da ya shafi duniya su fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala sun zo ɗakin Allah ya zama cinikayyansu ne na lahira za su yi a nan gurin ba cinikayyan da abin da ya shafi duniya ba saboda haka wannan shi ne da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fe mana subhanakallahu hamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh